Da fatan ka min zane na. Ina na goge tanki. Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Shi kadai ne da ni fa akan me zaka goge min hoto na? Zan tsaya ina kallon ki ne? Aikin banza aikin wofi A haka zaka kare ba zaka taba ci gaba ba. Amma na yi miki uzuri da yiwuwar ke yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. banza shashasha ba gidaje. Matan nan kanta ta bada nan ta ce in ka zo ka kira ta. Ni ma ta kirawo ni, amma ni ma ta rama abin da kai wa mahaifi. Amma baba wannan yare sai na ci mata mutunci. Kai? to wallahi ba zan kyale shi ba mama ba ni waya to me zaki masa igiyar so labari ne na soyayya labari ne na ban al'ajabi labari ne na ban dariya wani lokacin ma har da ban haushi igiyar so ko da wannan yare ta karkin ka dalla ka daga wallahi sai na daga to ba iyaye na ka zaga ba naka ka zaga kuma wallahi idan ka ƙara kiran wannan layi sai na ci maka mutuncin hukuma ce za ta raba ni da kai banza kawai jaki to Allah sa dai mata aure bace to sai me me zai faru hakan yana nuna kin ƙara kiransa kenan ko a'a ba nan masa bace saboda haka yanzu ka ƙara kiranta wallahi ba biyar yanzu za ta raina ni to umarnin kanka zaka bi ko ko umarni na zaka bi igiyar so labari ne na masoya guda biyu tsakanin mace da namiji inda allura take kokarin tono garma to sai dai ba a san inda gizo ke tsakar ba ta ina ta fara ta ina za a ƙare igiyar so igiyar so to amma me yasa baka neme ni da wannan matsalar ba ai ka san ina tare da masu faɗa aji a kasar nan ai kowa zai iya faɗin haka saboda abu ne wanda yake a bayyane kuma zan tabbatar wa da mutane maganar da nake faɗa gaskiya ce igiyar so a wannan tasha ta mu ta Arhouse Film Production a YouTube channel ɗinmu za mu rika kawo muku wannan shiri misalin karfe 8 na dare duk ranar Litinin igiyar so mashirin shirin da kuma bada umarni shine Nura Mustapha Waye director daraktoci gaskiya kwalliyar nan ta yi kyau yayi kenan ina abin yake tun da bai wannan kyawun ba ai bai kamata ya kushe ba sai dai ma hasali ne yi kenan kai dai ka fiye zolaya yanzu dai abin da ya kamata ka yi shine ka je ka yi wanka ka shirya domin kaga Alisa ma tana cikin ban ɗaki da ta fito ba sai mun tsaya muna jiran ka ba a <laughs> wai dama da ita za mu tafi ni fi zan naman kwata kwata-kwata yi kenan kana da zuriya banda a banka ka taba ganin inda aka yi tuyo aka manta da albasa <laughs> sau nawa aka yi aka manta da ita musamman ma in girkin ba shi da ɗanɗano ka ga da yanzu wannan abin da kake kawai ya kamata ka je ka shirya da wannan suki burutsun da kake yi kawai ni ne ma nake suki burutsun saboda na zo wurin kura ta ma kike shi kenan barin ji bar ma ne tafiya ta na zai tafi kawai ka je ka shirya din ai ba kura ka ne na tafi <laughs> ne fito da ita na to kamata kai wallahi ka cika mita ka mata dole suna can suna dan makeup suna dan gyare-gyaren jikinsu mana ka bari su gama Yaya, da Allah mu biya wani mai ɗinkin na nawa. Allah ya sama idan mun biya ya ƙara samun ɗinki na sai mu ɗauko. Kaga ba sai mun fito an jima ba. Allah ya sama dai ɗinkunan sun yi kyau. Yayi sai magana nake ta maka kayan shiru kyale ne. Eh mana, na ce mu biya wani mai ɗinkin nan nawa. Gibi ya karasa ɗinkunan na sai mu karɓa ko ba sai mun fito an jima ba san ba na son na sa maka Thank oh. you.

ta tare da wannan yarinyar bane shi ya sa. ba haka bane amma ni dai ba san dalilin da yasa ya gaba ba komai shiga cikin ba matsala kuwa wasu kaya da ban taɓa gani ba kin ga su kuwa jiya aikin yanzu da kin da su sai ba miki fiye da su kawai dai kin san me nake so duk inda na sita ki ki mai da hankali ki kuma ki tsaki abin da ya kamata ni kuma insha Allah hajiya duk abin da kika sani in yi shi zan yi an gama ai ko zaki ci riba ai ganin na zuwa gidan su hafsu tun ɗayan motin nawa ka wanke yi wani kuma shi ta koyar to an da kin yi min magana kin ga da sai haɗa ki da ɗan uwanki ku tafi na hira zumunci ya dai lafiya to ya ake ba waɗannan lafiya ah. Ni yanzu da wannan surutun da kuke kuna ta dariya ba gaira ba dalili da mata shi kai kuka dora abinci ku karge ku ka aiki. Ba a ce shi ne ga mun fara jiya ne da ake yi wani da zai ciwo a tsakanin abinci. Mun duka daga yaushe muka yi kai fata. Ke dai kawai kici sun ji ta ciwo mu sa bari in tashi bi gora. Kuma mai maki ne. Wai kai lafiya kwanan gidan da kamar ka zama kurma. Kuma ina ka shiga tun safe ko breakfast ɗinka baka ci ba yana nan a rufe. <laughs> Wallahi abokina ne aka yi masa rasuwa to ban samu na je ba na sha'afa shi ne wani na je. Na yi sannan. Na manta ban faɗa miki ba kiyan kuɗi. Yanzu ka je breakfast ɗin kuma kana jiran abincin rana ga su nan. Allah ya ji shi. Allah ya ji Allah su mai ya haƙuri ba ma maka gaisuwa ba. To a je a ci abinci ko? Ke! Lafiya? Yaya. Ah. Na yi. Na yi da rakon mata ya ce ne. Na Kawai yana cikin yanci bari zai ya gida. Gashi kuma na gama zan fita ne. amma dai na so gaskiya mu ɗan yi hira ko? Amma shi ke na ribu next time. Next time? This time, mun gane next time. Wani lokacin. <laughs> Ok, na gode. Kayan Thank you. Lafiya ke ku Anita? Yanayin gidan ganki ya nuna min cewa kula kuma ke da ni. Lafiya mana me kika gani? Fuskar ki ce ta nuna mana haka. Mm. Ba komai wallahi tunani exams din da nayi ne kawai nake amma ba komai. Madam, dama Hajjaji ta ce tana gidanki. Okay to, shekenan. sai shiru lafiya wallahi hajiya babu wani sabon labari ba abin da ya sauya abin da dai kika sani da na saba faɗa miki shi dai ne wallahi fa wai wace irin sakariyar yarinya ce ban gane ba kullun zance guda ɗaya to bari in gaya miki wani abu kina ji na wannan shine last one da zan yi miki ki tabbatar cewa zancen da zaki zo min da shi nan gaba to canjin wanda na saba ji ne sai ka ce ba mace ba kyakkyawar yarinya doguwa kamar ki waye shi haba da Allah insha Allah hajiya zan duk abin da kika ce in kuma za ki ga result mai kyau ya dai kamata amma wala kuna bani kunya ai ni namiji sai dai ba mace ta haife shi ba amma an wuce lissafi. wane shi hajiya ai sai dai ba a kalle shi ba an ce ana ne um, habib ya maganar nysc inka ne eh sun kafe a first batch ba sunana amma dai na san Allah kafe second batch za sunana zai fitowa very good wato na damu ne in ga ka gama service ka shiga labor market a nan mutum yake gane fasalin rayuwa yi ka gane yi ka san ko da yake kuma dole ne dole mu jira ka san akwai bahaushe na cewa duk saurinka sai ka jira Allah Allah da ya zaba mana fi alheri mu jira mu gani me Allah zai mana Allah da ya sa mu dace to Allah ya zaba mana fi alheri gara kan kuwa ba ci yi a sai wani kira waya yana kira muna sai ce sai aka ce shi ne sai ce kai da shi wata ɗaya kuma karke shi ya bawa sauran ba gaskiya shi ma bai da da na ma san waye da eh. san waye ajiya wato gaskiya akwai tafiyar da ta kama ni kuma ina ga zan yi ta zan je nasarawa state ina ganin ko gobe ko kuma jibi to allah kai ma allah ba da sa amin amin amin wato abin da zai kai ni shine kwangila na samu amma kuma ana ta yi min hanya-hanya dole sai an ga fuskata kin san yanzu lokaci ya canza idan ba fuskar ka aka gani ba yanzu ka an maka sakiyar da babu ruwa ko kuma kana ganin ka amincewa wani shine can yake yi baka san shi yake gina kansa ba kai kuma ya ta ka ka zama kyandir <laughs> dole sai ka tashi mm, himma ba ta daga ragu. gaskiya mm. Allah ya taimaka to kin ji fa a'a na ce wai ya aka yi ne sai ce da ni haba haba wata fa wata fa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina zuwa aka kai dan wannan wankan. <laughs> Makaranta kuma. Kai kuma za ka je kuma ka yi a makaranta. no eh an kafe mana sauran list ɗinmu ne shine zan je in duba ko suna na ya fito ke to Allah ba da sa'a amin amin wai na ladiba ko kwana biyu ban ganta a cikin gidan nan ba ladiba tana can cikin wadaki tana abin da ta saba karance karance <laughs> gaskiya ya fi mata kin gaba ruwanta da sauran gulmace gulmacen nan me kake nufi kana nufin nuna muna nan muna zaune zaman gulma kenan ko yaya <laughs> no ba yana nufin haka ba kuma ban yi magana akan ku ba amma ki hankali Allah huci zuciyar ki sai na dawo ke waya ake cikin wannan abin ya na ya cikin canzawa me faru ni fa hajiya wannan abun ya fi karfi na ba zan iya yi ba ni kadai dan ba ki shigo cikin wannan plan ba fa komai zai iya faruwa sai ki bayani tun farko ki ce ke ba za ki iya ba haba da Allah amma kar ki damu ba da kin ce in shigo ba komai zai tafi daidai to amma ke garin yaya ke saba da Allah shikenan da ka taimaka miki Ai, Allah Yau wala diba ya karatun? Ka dawo kenan. Wala na dawo. Yauwa akwai wata muhimmiyar magana da nake son yi da ke. Wato Ladifa da yana san zaki mamakin abin da zai fito daga bakina. Amma hausa sun ce eh, barin kashi a ciki baya maganin yunwa. A bari ya wuce kuma shi yake kawar ban ba na so abin da zuciyata ta daɗe tana shawarwari a kai in yi asararsa ni ba har yanzu ya yi ba fahimci abin da kake nuna yi ni ba har yanzu ban fuskanci inda maganar ka ta dosa ba <laughs> Allah sarki wato ladifa zuciyata ta daɗe tana son ki sannan na daɗe ina muradin ki a cikin zuciyata wato ladifa ban taba jin na game da wata mace da nake da burin na wani a cikin zuciyata da ya wuce kewa ba dan Allah ki amince da bukata ta ka san me kake furtawa kuwa kada ka manta da cewa ni fa kanwar ka ce kamata yi wannan irin lafazin naka da kamalan ka je ka samu ta can da ka je ka gaya mata amma ba ni ba amma da diba kina nufin ki ce jiran nan da ya tashi a banza kenan dakata yaya ba na son na kara jin wannan irin makamancin maganar a bakin ka ni fa yanzu ban gane inda kika dosa ba ban kuma fahimci magana da yake nufi ba ka tashi ka fita mun a cikin daki tashi in fita 五年里。ana ta kiran sallah a gari ma ba za ka tsaya kai sallah ba za ka tafi yawo to ba inda za ka a ji a yi sallah zai kama wani raini na ahamo Latifa. Na'am inna. Latifa ina ta yi miki gargaɗi Latifa. Latifa ki bi duniyan nan a hankali, ki bi duniyan nan a sannu. Eh sannu inna. Latifa mutuwa zan yi. Haka ne ina. ki daina cewa haka. Ai ke sa an ce miki cuta ba mutuwa ba ce ba. Za ki samu sauki insha Allah. Latifa wannan cutar ta ba ta tashi ba ne Latifa. Latifa dai ina ta miki gargaɗi Latifa, ki bi duniyan nan a hankali Latifa. ina eh, yi laɓe fa bari na bari shi ne kawai abin da za ki riƙe gargaɗi da ke kenan laɓe fa sannan in insha Allah za ki warke wallahi ba za ki mutu ba insha Allah ina ba ma insha